shekara ta dubu hudu da da ashirin bakwai bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga makka zuwa madina wanda kuma shi ne ya dace da yammaci na daya ga watan shida shekara ta dubu biyu da 2006 miladiyya dan ci gaba da karatun littafin mu mai albarka ahkamul jana'i wannan kuma shi ne darasi na nawa ashirin da uku darasi na ashirin da uku matashiyar maganar da za mu tashi a kai malai ce wa ta jibul jama'a fi salatin jinaza وتجب الجماعة في صلاة الجنازة كما تجب في الصلوات المكتوبة إلى إليه الأول مداومة النبي صلى الله عليه وسلم عليها عن آخر قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتم من أصلي أخرجه البخاري ولا يؤثر على ما ذكرنا صلاة الصحابة على النبي صلى الله عليه وسلم وعباده لم يقم أحد لأنها قضية خاصة لا يبدو وجهها فلا يكون من أجلها أن نترك ما واظب عليه صلى الله عليه وسلم طيلة حياته المباركة لكن والقضية المذكورة لم ترد لإنسان صحيح تقوم به الحجة وإن كانت رويت من ثلث يقوي بعضها بعضا فإن أمكن الجمع بينها وبين ما ذكرنا من حديث صلى الله عليه وسلم في التجميع في الجنازة فيها فلها وإلا فهجره هو المقدم لأنه أثبت وأهدى فإن صلوا عليها فإن صلوا عليها فرادا سقط الفرض وأتموا بترك الجماعة والله أعلم نعم وقال توريد في المجموع تجوز صلاة الجنازة فرادا بلا خلاف والسنة أن تصلي أن تصلى جماعة للأحاديث المشهورة في الصحيح في ذلك ما إجماع المسلمين ما ليس وتجب الجماعة fi salatil jinaza wajibi ne yin jam'i a sallar gawa wajibi ne yayin da za mu yi wa mamaci sallah mu yi ta a cikin jam'i kar mu yi tsaye-tsaye kama ta jibu salawati maktuba kamar yadda yin jam'i ke zama wajibi a salloli guda biyar na yini yin su a cikin jam'i wajibi ne bisa ga zancen da shi yafi karfin dalili to haka kuma sallar gawa ma yin ta a cikin jam'i wajibi ne bi dalilai ne saboda dalilai guda biyu al'awwal dalilin farko mudawamatun nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama alaihi dimantar annabi akan haka duk inda ga annabi yayi wa gawa sallah to yayi ne cikin jam'i bai yi ba shi kadai inda a ce wata rana ya yi cikin jam'i wata rana ya kyale mutane sun yi ɗaiɗai ko shi ya yi awara daban to da sai a ɗauka yi cikin jam'in ba dole ba ashe nan. aikin annabi na nuna wajabci idan ya dawwama a kai ba tare da yin fashi ba kamar yadda umarni ke ɗaukan wajabci al'akar dalili na ɗayan dalilin kuma kauluhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da annabi da da mutum Allah tabbata gare shi yace sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yadda kuka ga ina yi kama din nan bayanin lil kayfiyya yani sallu ala al kayfiyyati allati muni usalli alaiha ku yi sallah a bisa kayfiyar yadda kuka ga ina yi maganar cewa ku yi sallah yadda kuka ga ina yi malam yana so ya ce wannan hadisi ne am na farko yana bayanin kaifiya irin yadda annabi ya karatu irin yadda ya ruku'i irin yadda ya sujada duk abin da ya a cikin sallah na al-af'al wal aqwal maganganu da ayyuka irin wanda ya yi su ma irin su zamu idan an ce maganganu kamar ruku'i sujada gowa da ruku'i gowa da sujada tsayawa duk a waɗannan ayyuka ne idan an ce maganganu kamar karatun fatiha karatun sura tasbihi addu'a salati da tahiyya da waɗannan menene maganganu ma'ana irin maganganu na annabi a cikin sallah irin su zamu irin ayyukan annaba a cikin sallah irin su zami wannan kaifiya ɗin na ɗaya kenan na biyu kuma idan ya yi sallah a ware daban to mu ma mu yi ta a ware daban in ya yi ta cikin zami to kuma mu yi ta cikin zami abin da yake so ya nuna to kaga wannan ya shafi kowace sallah da za ta ansa sunan sallah yadda salloli guda biyar a yi ne suke ansa sunan sallah shafa'i da wuturi suke ansa sunan sallah raka'atan da fajr salatu duha ake kiransu da sunan sallah to haka ita ma sallar gawa sunanta sallah umumin da ke cikin sallo kamar ra'aytu muni usalli ya ummu salatal jinaza kun fahimci fikin shekha nan gurin wani hadisi a karajar bukhari imam al-bukhari ya rawaito shi malai ce wala yu'akkiru ala ma zakarna salatu sahabati ala nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama furada ba zai gurbata abinda muka ambata ba kasancewar sahabbai sun yi wa annabi sallah a ko ba cikin jami'i ba lokacin da annabi sallallahu ya bar duniya sahabbai sun yi masa sallah ne daban-daban wannan yi shirye ya yakka wannan yi shirye ya yakka ba su hadu sun yi jami'i karkashin limancin wani mutum ɗaya ba a cikin su yace kasancewar sahabbai sun yi wa annabi sallah a ko baya kawo cikas game da fahimtar da na gina maka cewa sallah din ta gawa yin ta jam'i wajibi ne duk da cewa ga sahabbai sun yi annabi sallah furada a ɗaiɗaikun su lam ya ummahum ahadun ba wanda ya musulmanci saboda mai li'anna ha qadiyatun khassa dan wannan wata matsala ce ke bantacciya da ta shafe su la yuzra wajhu ba wanda ya san me yasa suka yi haka ba a tambaye su ba su ko ba su yi bayani ba yanzu kuma babu ɗaya a cikin sa a duniya ballan mu kai masa fatawa ya faɗa mana فلا يجوز من أجلها أن نترك ما واظب عليه صلى الله عليه وآله وسلم طيلة حياته المباركة ba shi halarta saboda wancan aiki na sahabbai mu kyale abinda annabi ya dimance shi a tsawon rayuwarsa mai albarka wani ya zo ya ce a yi sallah ta gawa a cikin aka ce me dalili yace saboda annabi tun da yake bai taɓa yin sallar gawa shi kadai ba ko a ware cikin jami'i ke yin wani kuma ya zo ya ce a a yi ta a ware ba dole bane yin ta cikin jami'i aka ce saboda mai sai ce a lokacin da annabi ya bar duniya sahabbai da suka tashi masa sallah ba su yi jami'i ba sai dai ko suka yi cikin mai hujja farko da mai hujja na biyu wa ya fi karfin hujja na farko dan shi ya kafa hujja da sahibul risala ma abucin risala ne manzo Allah shi ake wa wahayi abai ko ba wahayi yake shi su ka iya yin istihadi ko su yi daidai ko su yi kuskure amma manzo Allah kuwa a cikin abin da Allah ya saukar masa na bayanin shari'a baya kuskure ma su ne sallallahu alaihi wa alihi wasallam ina ga wannan ya fito fili la siyama wal fadilatu mazkura musamman ma kuma da yake fallan da aka ambata a baya A qadiyatu mazkura kai matsalar da aka ambata cewa sahabai sun yi sallah a wale daban-daban lam tarid bi isnadin sahihin taqumu bihi al hujja wannan kissa bata zo ba ta hanyar sanadin sahihi irin da hujja ke tsayuwa a sanadiyar sa wa in kanat ruwiyat min turuqin ko da yake an ruwaito ita kissar ta hanyoyi daban-daban yuqawwi ba'daha ba'dan sashin suna karfafa sashi fa in amkana al-jam'u bainaha wa bain ma zakarna idan za mu iya hada wannan kissa ta ayyukan sahabbai ta aikin sahabbai wajen sallah ga annabi da kuma abinda annabi ya dimanta a cikin rayuwarsa in za mu iya hada su su ci karo da juna ba min hadihi na shiriyar annabi fit tajmi'i wajen yin sallar a cikin jam'i fil janaza gaba da gawa fa biha to sai mu haka wa illa in ko mun kasa hada abun guda biyu mu aiki da shi dole sai dai mu dauki ɗaya mu bar ɗaya fa hadihi huwa al-muqaddam to shiriyar annabi ta ake gabatarwa li'annahu asbatu wa ahada na farko abinda annabi ne shi ya fi tabbatuwa ta fuskar riwaya sama da aikin sahabba na biyu sannan shiriyar annabi ita ce mafi kimtsuwar shiriya sama da shiriyar wani wanda ba shi ba kun gane wa in sallaw alaiha furada in mutane suka tashi yi wa gawa sallah sai suka yi ɗaiɗai daban-daban saqata al-fardu wajibcin na ayi wa gawa sallah ya riga ya sauka a kansu wa amma kuma sun yi zunubi ta wani bangaren bi tarkil jama'a tunda sun ki siya a cikin jami'i wato kenan wajibi guda biyu ne ya haɗu a wurin wajibi na farko shine mai yin sallah din da ita gawa wajibi na biyu shine mai sallar ta zama a cikin jami'i to idan suka yi sallah a ware kaga sun soke wajibi na farko amma wajibi na biyu kuma ba su soke shi ba dan haka zunubi na nan akan su a sanadiyar sakaci na wajibi farko lada ya tabbata akan su a sanadiyar aikata mai wajibin farko zunubi kuma ya tabbata a sanadiyar mai rashin aiki da wajibi na biyu wallahu alam wanda ya ce Allah shi ne mafi sani wa qala an-nawawi imam an-nawawi ya bada cikin littafin al-majmu' sharh al-muhazzab yace tajuzu salatu al-janazati qurada bila khilaf ya halatta yin sallar gawa a ɗaiɗai ko ba ba wani sabani tsakankanin malamai wa sunnatu amma abin da yake sunna an tusalla jama'atan a yi sallar gawa cikin jam'i lil ahadith al mashhurati saboda hadisai mashhurai fi sahihi cikin ijma'a cikin sahih bukhari fi zalika game da hakan ma'a ijma'il muslimin tare kuma da ijma'in musulmai gaba daya kan wajibcin sallar gawa din cikin jami'i sakamako dai da zamu fita da shi karkashin wannan gaba shi ne meye hukuncin yin jam'i a sallar gawa wajibi wannan shi ne sakamakon karshe sai matsala ta gaba وأرد ما ورد في انعقاد الجماعة فيها ثلاثة وفي حديث عبد الله بن أبي طلحة أن أبا طلحة دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمير بن أبي طلحة حين توفي فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى عليه في مسجده فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو طلحة وراءه وأم سليم وراء أبي طلحة لم يكن معه غيره أخرجه الحاكم وعن البيهقي وقال الحاكم أنا الصعيد على شرط الشيخين وظلمة غريبة في إجابة في إباحة صلاة النساء على الجناية ووافقه الذهبي وأقول إنما هو الشرط إنما هو على شرط مسلم وحده لأن فيه عمارة به ولم يخلد له البخاري إلا تعليقا والحديث قال الحيثمي في المجمع رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال صحيح وله شاهد من حديث علي بمعناه اخرجه الامام احمد واقل ما وردتني ايقاد الجماعه فيها ما في adadi da ya zo a riwaya wajen kullowar jam'i fiha game da gawa talata shine a kaga kowa inda wata sallah ce ba ta gawa ba mafi karancin jam'i yana kulluwa daga nawa daga biyu zuwa sama amma sallar gawa mafi karancin jam'i shine daga uku zuwa sama inda ta fuskar riwaya ne shine abin da aka fa fi hadisi Abdullahi bin abi talha ya zo cikin hadisin Abdullahi bin abi talha anna aba talha da'a rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ila umayr bin abi talha hina tuwfi shi Abu Talha ya kira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa ga yin sallah ga Umair ibn Abi Talha wato ɗansa shi Abu Talha din hina tuwafi lokacin da ya mutu fa atahu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai manzon Allah ya zo masa fa salla alaihi fi manzilihim yawa wannan yaro sallah a gidansu fa taqaddama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da manzon Allah zai sallar sai ya wuce gaba wa kana Abu Talha wara'ahu abu talha na bayan manzon Allah wa ummu sulaymin wara'a abi talha ummu sulaym matar abu talha din tana bayan shi abu talha wa lam yakun ma'ahum ghayruhum ba wani tare da su sai su ukun nan haka aka yi wa yaran sallah an gane ko wato wannan sai nuna idan an samu adadin da za a sauke wajibi da shi ba a jiran sauran jiran da zai bayu zuwa ga a wa hadisin annabi don a can bayan mun karanta hadisin annabi da ke cewa asri'u bil a yi gaggawar kai gawa don mutum ya mutu a yi gaggawa abinda ake nufi da gaggawa kar a yi jinkiri jinkirin bata lokaci in ka ga an tsaya ba a kai shi ba to ana yin ababen da dole sai an yi su kafin a kai shi wanka da kafani sallah da sauran ba ana nufin a tafi da shi a guda ba a'a daga wannan aiki kana bata lokaci a yi wannan daga wannan har a yi wannan har zuwa gaban ne wa shi annabi ke nufi to kaga idan ya zanto an yi wa mutum wanka an sa likafa ne an fito da shi za a yi masa sallah kuma sai aka ce ai wani baya nan wani baya nan ba za a tsaya mai ba jiran wani tun daga shi lokacin da abu hajji ya kira manzo Allah manzo Allah bai bi gidaje kuma ya kira sauran mutane sai ya taho da ya zo ya shiga gidan aka wa yaron sallah shi ya wuce gaba abu talha na bayan sa sannan kuma in musulmi tana bayan abu talha to wannan shine abinda malam ke kafa hujja da shi kan cewa shine abin da ya tabbata ta cikin riwaya cewa mafi karancin abin da ake kulla jam'i da shi a cikin sallar gawa shine mutum nawa mutum wanda kamar yadda na faɗa zu kenan ya sha bamban da salloli ne wanda gobe wanda su mutum biyu ma suna kulla jam'i to a nan za mu fahimci kuma wani abin na daban idan za mu yi sallah mu uku da ni da kai da wata mace kila wannan matar mata ta ce ko matar ka ce mu uku biyu maza mata daya in salloli ne guda biyar na yini kaga za mu haɗu ne mu dini da ita kuma ta tsaya ne ta tsaya ba amma kuma gashi a sallar janaza manzan Allah ya wuce gaba shi kadai abu talha a su kuma ummu sulaim ita kadai saboda me saboda falalar hadisin da ke nuna idan idan idan sahu uku suka haɗu suka yi wa mutum sallah a sallar gawa suka nemi ceto Allah zai ba su to zai ka gama Allah shi kadai sahu ne kuma Abu Talha shi kadai sahu Ummu Sulaim sahu kuma bugu da ƙari wannan ya ƙara nuna mana cewa a ce ba a yin sahu kuma tsakanin mace da namiji kun gane da ana yin sahu tsakanin mace da namiji dan inda maza biyu ne su biyun za su tsaya a mai bayan annabi amma tun da wata mace ce ba za ta haɗu namiji ba a cikin sahu ko da mijin da to ko tun da mace ba za ta haɗu da namiji ba su yi sahu ko da mijinta ne min ba da aula kuma kar ta wuce gaba ta zama limamiyarsa ina ba za mu fahimta don a ina za a fi samun illa ya yi sahu da ita ko ta wuce gaba ta wuce gaba illar ta girma saboda haka tun da ba za ta yi sahu da ita da shi ba da ko ba za ta wuce gaba ta zama masa limami ba ita limamiya ta zanto mace ko wace irin sallah ce ko ina ba da an fahimta duk wani abin da wani zai faɗa ko waɗansu za su faɗa ko su rubuta akan cewa mace na iya wa mazaje limanci sawabin a cikin sallar farilla ko sallar nafila wannan abin baya da asali cikin addinin musulunci baya da kuma dalilin da ke karfafa ba ba abin da ke nuna shi sai in mutum ya yi dogon tawilin da ba zai tafi ba dan duk masu maganar sai dai su ce ai ko wani tsoho da mata suke haɗuwa a wani gida suna sallah shi yake musu gidan sallah to idan ya yi musu aiki la ya tsaya tare da su ba riwayar ko ta ce ya tsaya ba ah. wai sai aka ce tun da ya yi kula ya sallah to kila ya tsaya to ne kuma idan nace to kuma kila bai tsaya ba <laughs> kaga <laughs> kaga ni da ke duk sai mu kyale wannan hadisin mu nemo wani sabo sai ka zama hujja akan kuma ne bai zama hujja mu je mu nemo wani kuma a aikata wanda baya karban tawili ni ina da wanda baya karban tawili idan an zo saho mata saho su daban maza saho su daban to kai ko ba ka da wanda aka zo kuma ga namijin ya shiga cikin mata ko maza zan shiga cikin maza asali abinda manzo Allah ya ce mafi alkhairin sahun maza na gaban su sharrin sa na karshen su mafi alkhairin sahun mata na karshen su sharrin sa na farkon sa me yasa na farkon cikin sahun mata zan to sharri saboda yana dab da sahun maza daga lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam mata sukan je masallaci a sallah da su amma kowa sun a sahun baya suke ba ta tafi kowa da tsanin mutunci su ba wato duk da fallan sahun gaba da annabi ke faɗa mu tafi da tsawo sahun gaba lokacin annabi to to kaga sahun gaba ma kenan balantana kuma ta wuce ita ce libamiya sahun na biyu ma ba ta taɓa ba ko sahun dole tana can sahun ta na ƙarshe ko me yasa annabi ya ce shi sahun bana na yana da sharri na mata na maza kuma na ƙarshe shi kuma na da sharri na farko dai munafukai sun rinka zama a sahun ƙarshe idan sun zo sallah da gangan sai mutum ya yi latti sai zo sahun ƙarshe idan an kabbara ana cikin sallah idan an yi ruku'i sai ya ware kafafun sai rika sai ya koma ta a duk munafiki shi ba sallar da shi Allah ya saukar da aya wa laqad alimna al minkum wa laqad wa in rabbaka huwa yahsuruhum innahu hakimun alim Allah ya ce mun san wanda suke zuwa da wuri dan su ga sahun gaba ko su samu falalar wannan mun san wanda suke ganganci su zo sahun kuma su kuma dan zai tsara su gaba ɗaya tashin kiyama sannan a lokacin da sahabbai suka yi hijira akwai talauci akwai karancin dukiya ba abinci babu sutura wani din gwada ne kawai guda guda ɗaya gari sai yake yin lage da shi filin ka ɗaura shi haka ka ya shi akan kafin ka yi rike ka haka to wani idan ya yi sujada sai tsiraitin sai bayyana sai manzan Allah ya ce wa mata idan an yi sujada na farko dai idan an yi sujada kar matar da ta ɗago ta riga mu dagowa sai ta dan yi jinkirin da za su tabbatar maza sun gawo mai dagowa dan kar wata sai saurin dagowa ta tsiraitin mai namiji duk wannan na nuna a a baya dai suke a tsokaci da haka dai yayan uwa wato addini na farko yana bukatan ilimi na biyu kuma yana bukatan tsoron Allah duk inda ka an cutar da addini a sakamakon biyun nan ne ko dai ga ilimi ba tsoron Allah ko kuma ga tsoron Allah ma ba ilimi duk wanda kawai da takawarsa zai yi aiki baya zuwa karatu ko zai sakarci da yawa da kirbe da sunan addini ya haramta ya halatta da sunan addini yana ganin ta kawaci duk kuma wanda yake da son zuciya to komai ilimin sa kuma shikenan shi dan zai tsasa shi yana wasa da hankalin masu sauraron sa Allah tsare mu ya tsare mana imanin wannan hadisi a al-hakim wa anhu al-bayhaqi wa qala al-hakim hadha sahihun ala shart ash wa sunnatun gharibatun fi ibahati salati an-nisa ala al-janaiz wa wafaqahu adh-dhahabi wato hakim ya ce wannan sahihi ne akan sharɗin bukari kuma sunna ce mai ba kowa abinda yake nufi da ba kowa wato ba a saba ganin haka ba mutum uku za su yi sallah ya zanto cewa in dai namiji ne duka guda biyun mamun sai su haɗu su in kuma guda biyu ne maza to shi ɗaya mamu namiji zai haɗu da wa da liman ita matar ta zama ita gadai amma a ce kowa tsaye shi kadai ce wannan bakon abu ne ba saba ganin shi ba fi ibadatu salati min sannan kuma na farko kenan abu na biyu kuma yadda mace za ta yi sallar gawa yace ba saba ganin mace ta yi sallar gawa ba wato kenan wani abu kenan da hadisin ke wa? a ce ya halatta mata su yi mai sallar gawa fi ibadatu salati Allah da janayi wa wafaqa az-zahabi shi hakim da ya fito wannan maganar zahabi yayi tarayya da shi malai cewa qulu amma ni ina mai cewa inna ma huwa ala shartu muslim wannan hadisi ya dace dai da shartu muslim amma banda bukhari wahdahu shi kadai muslim din لأن فيه إمارة ابن غزية لأن فيه إمارة ابن غزية دان أتكين سنة دان أقوي إمارة ابن غزية ولم يخرج له البخاري إلا تعليقا بخاري بيو بيرويتو حديثي با تهينر شي إمارة ابن غزية سيدي حديثي معلق حديثي معلق هو با أتكين سنة دان بخاري hadisi mu'allaq shine hadisin da aka shafe farko aka shafe farkon sanadinsa kila an kai karshe kila ko ba kai karshe ba kamar yadda imamu suwuti ya faɗa ma awwalul isnad minhu yutlaq wa law ila akhirihi mu'allaq duk abin da aka shafe marwayacin farko imam bukhari a madadin yace haddathana adam ibn abi iyas sai shafe shi to walau ila akhirihi ko da har zuwa karshe ne ya shafe kawai yace manzon Allah ya ce kaga ya cire sanadi to wannan hadisi ya zama mai mu'allaf wa fi sahih za kathirun falladhi uti bihi bi sibati al-jazm al khuzi sihhatahu an al-mudaf anhu wa ghayruhu da'if wa la tuhinhu shi hadisi mu'allaf kuma yana da yawa cikin sahih bukhari sai dai iri biyu ne akwai wanda ya kawo shi bi sibati al-jazm kamar yake qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam akwai kuma wanda ya kawo shi bi sibati at-tamrid kamar yake ruwiya an an-nabi sallallahu alaihi wasallam kila annan nabiyya fa'ala kaza ko kiya annan nabiyya fa'ala kaza kaga wannan ba sigar tamrud ke wancan siga ce da malamai ke amfani da shi akan cewa abin yana da tsammanin tabbatuwa dan haka ake kawo sigar jazmi to idan bukhari ya kawo mu'allaf da siga sigar jazmi to akan dauka hadisi ne sahihi duk da bai cika sharadin sa amma abinda ko ya rawaito shi bi sigar tamridi to ba sahihi bane ya iya zantowa da'ifi amma baya zama da'ifin jiddan ko ya zama mawdu shine ce wa fil sahihi za kafiru shi mu'allaq yana da yawa a cikin sahih bukhari fallazi uti bihi bi sigatil ko zai sihhatu duk abin da aka kawo maka shi da sigatil jazm a cikin sahih bukhari ga shi to ka dauke a matsayin sahihi ne an mudafi an in daga annabi ne ya zama sahihi in daga sahabi ne ma ya zama sahihi ne cewa sahabin nan yayi wannan tabi'i ne kuma maganar ta zama tabbatacciya wannan ya ko aikin ya zama tabbatacce wannan tabi'in ko sahabin ya aika wa gairahu amma wanda ko aka rawaito shi bi sirri tamridi da'if ka dauka hadisi ne da'ifi wala tuhil amma kar kai shi a matsayin hadisin wahid kamar da'ifin jiddan ko mawdu na jin kun fahimta والحديث قال الهيثمي في المجمع إمام الهيثمي يفضل كم مجمع الزوائد min bayil fawaid cewa rawahu tabarani fil kabir wa rijaluhu rijalus sahih wa lahu shahidun min hadith Anas bi ma'anahu akwai wani hadisi na Anas wanda yake wa wannan shaida a kharar da Imam Ahmad wanda Imam Ahmad ya rawaito shi dan haka dai wannan hadisi dai karbabbe ne sahihi cewa in mutum uku za su yi sallar gawa kuma ya zanto biyan maza ne mace ga yadda ya kamata كلما كثر الجمع كان أفضل للميت وأنفع لقوله صلى الله عليه وسلم ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يضربون مئة كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه وفي حديث آخر غفر له أخرجه المسلم والنسائي والترمذي والصحاح والبيهقي والبيالسي وأحمد من حديث عائشة من لفظ الأول ورواه مسلم والنسائي والبيهقي واحمد من حديث انس وابن ماجه من حديث ابي هريره من لفظ الاخر واسناده صحيح على شرط الشيخين وقد يغفر للميت ولو كان العدد اقل من 100 اذا كانوا مسلمين لم يخالف توحيده شيء من الشرك لقوله صلى الله عليه وسلم ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه أخرجه مسلم وأبو داود وابن ماجه والبيهقي وأحمد من حديث ابن عباس ورواه النسائي وأحمد من حديث ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم مختصرا وسنده حسن ما ليتي مسألة تقبل وكلما كثر الجنب كان أفضل للميت yayin da duk adadi ya dadu to wannan shine abin da ya fi tabbatar da fifiko ga mamaci wa anfa'a kuma shi ya fi masa amfani saboda mai liqaulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda annabi da mutum tabbata gare shi ya ce ma min mayyitin tusalla alaihi ummatu min almuslimin ba wani musulmi wanda wata al'umma wani taro na musulmi babu wani mamaci da wani adadi na musulmi wata jama'a ta musulmi za su yi masa sallah ya bulgu na mi'atan kuma ya zanto adadin su zai kai ɗari ya su yasfa'una lahu kowannen su yana nema masa ceto wajen Allah cewa Allah ka cece shi daga wuta ka yi masa gafara ka yi masa rahama illa shubbi'u ubihi face sai an ba su cetonsa wato kenan samun adadin yana da abin nan amma yanzu to ba jira su aka yi dama idan mutum ya mutu za a fada idan aka farfaɗa kafin a gaggama shi wajen wanka da kafa ne a fito da shi mutanen sun zo har sun kai ɗari ko sama da haka to gaga falala ta tabbata amma kaddan adadin bai kai ɗari ba a ce a tsaya a jira har sai ya kai ɗari dan a dace da falala wannan hadisin dan kamar yadda na faɗa zai ci karo kuma da umarnin annabi na cewa asrihu bil jinaza wallahu a'lam kun gane wa fi hadithun akhar a wani hadithin na daban yace ghufira lahu za a gafarta mashi أخرجه مسلم مسلم نيرويت أن حديث والترمذي حكى الترمذي وصححه يا إن انتاش والبيهقي ده بيهقي والطيالسي ده إمام أبو داود الطيالسي وأحمد من حديث عائشة باللفظ الأول ورواه مسلم والنسائي والبيهقي مسلم النسائي ده بيهقي سرويته حديث الإمام أحمد من حديث أنس وابن ومن حديث أنس تعير أنس أماني wa ibn majah aka ibn majah ya rawaito hadisin min hadisi abi huraira ta hanyar abu huraira bil lafz al akhar da wani lafazin da daban wa isnaduhu ala sharti ash-shaykhain hadisin ya cika shartin bukhari da muslim malai ce wa qad yughfaru lil mayyit ya iya ma a gafarta wa mamaci wa kana al adadu aqalla mi'a ko da adadin masallatan da suka masa sallah ba su kai ɗari ba idza kanu muslimin amma in sun kasance musulmai lam Khalid, tauhidahum shay tauhidin su bai garwayi da komai ba min shirki na shirka li qawlihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda fadin annabi zara da mutum tabbata gare shi da yace ma min rajulin muslimin babu wani mutum musulmi ya mutu da zai mutu fa yaqumu ala janazatihi 40 rajulan ya zanto mutum 40 sun tsaya wajen yi masa sallah la yusrikuna billahi shay'an dukkanin su ba sa shirka da Allah masu tauhidi ne tsantsa illa shafa'ahum Allahu fihi face sai Allah ya ba su cetonsa kaga kenan hadisin 100 daban hadisin 40 kuma daban dan mutum an samu 100 din to kaga falalar ta karu idan kuma an samu 40 din ba kuma ana tara da wannan ceton zai tabbata idan kuma ba a samu 40 ba kuma ana tara mai a samu mai sahu ya kai sahu uku ko da za a karkasa mutane ko zuwa ga biyu ne sahu din da ya kai uku ko kuma a karkasa su uku uku sahu da ya kai uku kun gane to amma kaga inda sallah sai ta yau da gobe ba bukatar sai an karkasa sahu irin wannan yan wuri ma za su yi sahu ɗaya gaba ɗaya su duka wurin ya cinye su to ba amfanin su na biyu dan kowa ya dace da falala na mai sahun farko to amma kun ga ita sallar gawa ba maslahar masallaci ake gabatarwa ba ana gabatar da maslaharwa shi wanda za a yi wa sallah amma sallar yau da gobe kuwa ba komai a cikinta sai maslahar mai shi mai sallah ina fata an fahimta inda maslahar masallaci kawai za a kalla da sai a ce duka su shiga sahu su duka in dai wuri ɗaya zai ɗauke su amma tunda akwai magana idan an samu sahu uku kaga sai a gabatar da maslahar shi wanda za a yi wa sallah a kasa su zama wato ainihin sahu uku أخرجه مسلم وأبو داود وابن ماجه إلى آخره ورواه النسائي وأحمد من حديث ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم مختصرا وسنده حسن سيقبل ويستحب أن يسب وراء الإمام ثلاثة صفوف فصاعدا لحديثين رويا بذلك الأول عن أبي أمامة رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على على جنازة ومعه سبعة نفر وجعل ثلاثة صفا واثنين صفا واثنين صفا رواه الطبراني في الحديث وقال الحكمي في المجمع وفيه ابن لهيئة وفيه كلام قلت وذلك من قبل مثله لا تهمة له في نفسه فحديثه في الشواهد لا بأس به ولذلك أوردته مستشهدا به على الحديث الآتي وهو الثاني ويستحب أن يصفوا وراء الإمام ثلاثة صفوف mustahabbi ne su masallata a bayan a ga mamaci su yi sahu uku fasa'idan zuwa sama da haka saboda mai hadisai ni ruwa ya fi zalik ko hadisai guda biyu da aka ruwaito kan haka al na farko an abi umama daga abu umama Allah shi kare da gare shi salla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala wa ma'ahu sab'atu nafar manzon Allah ya yi wa gawa sallah tare da shi akwai mutum bakwai faja'ala thalathatan saffan sai ya sanya mutum uku su zama wasu saffan mutum biyu wasnaini saffan waɗansu mutum biyun kuma su zama sahu ɗaya kaga an yi sahu nawa kenan kaga ai su dukan su dukan sahu ɗaya na iya daukar su wannan hadisi rawahu tabarani fi kabir imam tabarani rawaito shi cikin mu'jam al-kabir kansa wa qala al-haythami fil majma' imam al-haythami ya faɗa cikin majma' al-fawaid cewa wa fihi ibn al-hi'a wa fihi kalam amma a cikin sanadin hadisin akwai abdullahi ibn al-hi'a wanda akwai ta cewa game da shi an gane ko kultu malal ne ce ni kuma nace wa zalika min qibali hilzi ta ce wadda malamai ke da ita game da abdullahi ibn lahi'a wannan ta bangaren da ne la tuhmatan lahu fi nafsihi ba tuhuma ce da ta shafe shi ba shi cewa fasiki ne a'a magana ce ta haddasa akwai cikas a ciki fa hadithuhu fi shawahid shi hadisin abdullahi ibn lahiya in ya zo ne dan ya ba da shaida kan wani hadisi la ba'sa bihi babu laifi ana iya karɓar shi a aikin shi walidhalika tuhu dan haka na kawo shi a nan anan mustashhidan bihi ala alhadith ati dan ya zama shaida ga hadisin da zan ambata nan gaba kaga ya zama na kafa hujja ba da shi kadai bane ba makarunan bi ina mai hada shi da wani dan abdullahi ibn lahiya shine abdullahi ibn lahiya ibn uquba al-hadrami abu abdullahi al-misri wato alkunya sa abu abdullahi al masri al-qadi ibn hajar yace saduqun min as-sabi'a uktulita ko ikhtalata ba'da ba'da ihtiraqi kutubi mutum ne dama baya da hadda mai kwari da haka ya fi dogaro ga idan idan ya ji abu yayi mai ya rubuta to duk iliminsa idan ya yi ruwaya ta hanyar littafinsa da ya rubuta ana karɓa to amma daga baya sai aka gobara a gidan shi da fahimta ko ne sai ya zanto abin da ya rike da kashi yake faɗa to kuma shi ba mai kwarin handa bane kaga zai <laughs> zai takuɗa to sai ya zanto a lokacin da ya zo yake ta kuɗan nan sai hadisin sai ya zanto mai rauni an gane ko da haka ibn hajar yake cewa wa riwayatu abdullahi ibn mubarak wa ibn wahab anhu a'dalu min ghairihima shi ibn lahi'a akwai mutane da dama sun yi riwaya a wajensa amma riwayar da aka fi amintuwa da ita cikin marwayata daga wajensa sune riwayar abdullahi ibn mubarak idan ya rawaito daga ibn lahiya ko abdullahi bin wahab in ya rawaito daga ibn lahiya an gane ku to wannan ana karba dan su an samu tarihi sahihi cewa sun yi ruwaya a wajensa ne kafin littattafansa su kone lokacin yana da tabbas cikin iliminsa amma bayan littattafansa sun kone kuma duk wanda ya roto a wajensa kaga babu tabbas wato ka ga yadda malaman hadisi ke bin diddigi wajen kare mai maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan a tabbatar ba a jinginawa annabi ba sai abin da yake ingantacce kar wani zo annabi gariya malai ce na kawo shi nan dan in bada da alal hadis al ati kan hadisin da ke tafe wa huwa shine hadisi na biyu wanda zai ambata yanzu الثاني عن مالك عن مالك بن حميرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يموت ويصلي عليه ثلاثة شهور من المسلمين إلا أوجبه وفي لفظ إلا غفر له جميل قال يعني مكتب بن عبد الله اليزني فكان مالك إذا استفدنا أهل الجنازة جزأهم ثلاثة كتب في الحديث أخرجه أبو داود والسياق له والترمذي وابن ماجه وابن ماجه وابن سعد والطبراني وأبو يعلى والحاكم والبيهقي واللفظ الآخر وكذا في رواية للبيهقي والحاكم وقال سبيل على شرط مسلم ووافقه الذهبي وقال الترمذي وتبعه النووي في المجموع حديث حسن وأقره الحافظ بن القدس وفيه عندهم جميعا محمد بن إسحاق وهو حسن الحديث إذا صرح بالتحديد ولكنه هنا قد عنه ولا أدري وجه تحسينه للحديث فكيف التصحيح wannan hadisi na biyu an karɓo shi daga malik ibn hubaira ce maza Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace ma min muslimin ya mutu babu wani musulmi da zai mutu fa yusalli alaihi salasatu sufu sahu uku su haɗu su yi masa sallah min almuslimin da cikin musulmai illa aujaba face hakan ya wajabtar da shiga aljanna ma'ana sai hakan ya tabbatar da cancantar sanai shiga aljanna wa fi lafzin wa lafzin illa gafar lahu face sai hakan ya zama sanadiyan a gafarta masa kaga wannan na nuna fallan sami sahu uku qala yace yani marsad marsad ibn abdullah al-yazani daya daga cikin mutanen da suke zamanin da imamu malik yake faɗin wannan magana shine marsad ibn abdullah al-yazani yace fa kana malikun idza taqalla ahlul jinaza imam malik ya kasance duk lokacin da ma'abuta gawa suka zo dan a yi sallah wa gawan sun tashi za a yi sallah jazza'ahum thalathata shukufin yakan kasa su sahu uku lil hadis saboda wannan hadis. shi hadisin akhrajahu abu dawud wa siyaq lahu zuwa ga dukan wanda aka ambata cewa sun rawaito hadisin imam al-hakim yace sahihun ala shart muslim hadisi ne sahihi bisa ga sharadin imam muslim in ji hakim wa wafaqa fa zahabi zahabi ya yi tarayya da shi akan haka wa qala at-tirmidhi wa tabi'ahu an-nawawi fil majmu' imam at-tirmidhi ya faɗa kuma nawawi ya bi su cikin littafin al-majmu' cewa hadithun hasanun hadisi ne hasan wa qarrahu al-hafiz fil fath al-hafiz ibn hajar al-asqalani ya tabbatar da wannan hukunci da tirmidhi cewa hadisin hasan ne wa fihi indahum jami'an muhammad ibn ishaq kuma dukkaninsu sun yadda a cikin sanadin hadisin akwai muhammadu bin Ishaq an gane wa huwa hasan al-hadisi shi kuwa hadisinsa yakan zama hasan ne idza sarraha bit tahdith idan kalara yace haddathana ko haddathani akhbarana aw akhbarani idan ya faɗi haka to akan ɗauki hadisinsa sa hasan ne idan ya fito kalara ya faɗi haka na hubuna kada an ana amma anan bai yi amfani da kalmar haddathana ba yayi amfani da kalmar am fulan wanda idan ya faɗi haka hadisin sa da'ifi tunda shi mudallis ne fala adri sai albani yace ban sani ba ban san hata tahsinihi lil hadis ya suka yi su duka suka mai da wannan hadisi ya zama hasan ba fa kaifa tasihu to ta ma zai zama sahihi hasan din ma ya aka ya zama ballantana ya zama sahihi tun da dai Muhammad bin Ishaq mudallis ne idza sarraha bit hadith to hadisin sa ya zama hasan idan yace haddathana ko haddathani amma idan yace an yayi amfani da an ana wajen ruwayar hadisi to hadisin sa ya zama da'ifi to ta yaya Tirmidhi zai zo ce hasan har waɗansu zo su ce sahih albani ce ni ban san bar hujjar da suka akan wannan kar ku manta kar ku ce to shi ko me yasa ya kawo shi in dai bai da wannan ba shi ya kawo shi ne don ya hada shi da wancan wanda ya wuce na ibn lahiya da karfafa juna ya zama hasan amma ba wannan din kadai ba a ce hasan kun gane wannan ai shi hujjar sa kenan na'am وإذا لم يوجد مع الإمام غير رجل واحد فإنه لا يقف فداءهم كما هو السنة في سائر الصلوات وليقفوا خلف الإمام للحديث المتقدم في المسألة وفيه فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان أبو طلحة وراءه وأم سليم وراء أبو طلحة ولم يكن معه غيره malace a mas'ala ta gaba wa idza lam yujad ma al-imam ghayru rajulin wahid idan tare da liman babu kowa sai namiji daya kila ko wata mace amma dai ba kowa in dai cikin maza da sai mutum daya fa innahu la yakifu hidahu ba zai tsaya a gefen liman ba kama huwa sunnatu fi sa'ir salawat kamar yadda da zai tsaya a gefen liman shine abin da yake sunna a sauran salloli amma na a sallar gawa ba zai tsaya a gefen liman ba bal yaqifu khalfal imam zai tsaya ne a bayan liman lil hadith al mutaqaddim fil mas'ala don hadisin da ya riga gabata a mas'ala ta 62 a cikin hadisin fa taqaddama rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai manzo Allah tsira da amincin tabbata gare shi ya wuce gaba wa kana abu talha wara'ahu abu talha a bayansa wa ummu sulaym wara abi talha ummu sulaym kuma tana bayan abu talha wa lam yakun ma'ahum ghayruhum tare da su ba wani kuma wato dai na nan dai in namiji ne guda tsaya to zai tsaya ne a bayan liman ba kowa zai da shi ba a sallar gawa kadai wannan hukunci ke amma idan a sauran sallolin ne kaga zai tsaya ne a gefe ci gaba والوالي أو نائبه أحق بالإمامة فيها من الولي لحديث أبي حازم قال إني لشاهد يوم مات الحسن بن علي يوم مات الحسن بن علي ورأيت الحسين بن علي يقول لسعيد بن العاص ويطعن في عنقه ويقول تقدم ولولا أنها سنة ما قدمت لها وسعيد أمين على المدينة يومئذ وكان بينهم شيء أخرجه الحاكم والبزار كشف الأذكار والطبراني في المعجم, في المعجم الكبير والبيهقي وزاد في آخره فقال أبو هريرة أتدسسون على ابن نبيكم بتربة تدفنونه فيها وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أحبهما فقد أحبني ومن أبغضهما فقد أبغضني وأخرجه أحمد أيضا بهذه الزيادة ولكنهم لم يسب قسمة تفسير سعيد للصلاة وإنما أشار إليها بقوله وذكر العزة ثم قال الحاكم صحيح الإسناد ووافقه الذهبي والحديث أورده الحيثمي في المجمع بتمامه مع الزيادة ثم قال ورجاله موثقون جميل وعزاه الحاكم والولي كوكما والوالي أو نائبه شو غبنغري ko wanda yake a madadinsa wato mataimakinsa a haƙƙo bil imamati fiha shine ya fi cancantan yin limanci min alwali sama da dan uwan mamaci wato mutum ya mutu wanda ya fi cancanta ya masa sallah shine sarkin garin ko hakimin garin domin dai alwali shine wanda mulkin garin ke hannunsa kun gane in baya nan to wanda yake a madadinsa wanda shi wali din ya bari ya rike mulkin kafin ya dawo shi ne ya fi cancanta ya sallah a mamaci min wali sama da dangin mamaci kun gane to a yanzu a nan idan muna so mai aiki da wannan sunnar waye zai sallu kenan idan a birnin jiha ne sarki ko gwamna idan a karamar hukuma ne ciyaman ko hakimi waye mai mulkin garin yanzu tsakaninku da Allah wa ke karɓar umarni wajen wani sarki ke karɓa wajen gwamna ko gwamna ke karɓa wajen sarki sannan ciyaman ne ke bada umarni ko kuma hakimi kaga wannan yana ɗaya daga cikin illar mulkin bature ɗaya daga cikin illar mulkin bature ke kafin bature ya zo waɗannan mutane da na ambata da sarki da hakimi su ne suke da mulki a hannunsu kuma asalin mulkin su ci gaba ne daga mulki irin salon mulki na musulunci duk da kurakuran da waɗansu suke yi amma dai musulci imtidad ne na mulkin shehu usman dan fodiyo da haka da turawa suka shi da mulki kuma sai suka suka wannan shiriritar da suka suka kwace mulki daga hannun sarki suka baiwa gwamna suka kwace daga wajen hakimi suka baiwa chairman da lokacin government tsarin mulki zo ya wannan abubuwa a kamanta da sarakuna su sun yi haka ne don su wulakanta addinin musulunci kaga yanzu idan zamu aiwatar da wannan sunan sai mu zo mu rasa yadda zamu da dai mustahabi ce ba dole bace shikenan sai mai sallar ba in sun zo su biyu ga ga chairman ga hakimi to idan hakimi yayi idan chairman yayi karawa hakimi tunda galibi zaka samu dai hakimin ya girma chairman saman dai a ballagarar siyasa irin tamu da ake a nan kasa to wai haka chairman din da ya girma hakimi za mu amma dai galibi to ba dai musulmi ba ne ba zai ce in yace bai iya ba ya faɗa shi kenan amma yanzu kai ka ce bai iya ba in sai ce jama'a ban iya sallar gawa ba dan mun tabe ba to ka ga riga ya hutar da mu sai mu sa wanda iya amma an ce haƙƙin naka ne dan haka sunna ta ce wuce gaba ya wuce sai mu ce masa ya dawo ba za mu ce masa ya dawo wato wannan yana ɗaya daga cikin abin da inda mun sani ba abin da riya bane abin ai kuka ne ne wallahi abun ai kuka ne yanzu ku kuna tunan dukkan mu muna ganin abubuwa da suke faruwa da bamu dace ba kuma nan kuma dai muna kallon su bamu dace ba ana sanin ya Allah ya gyara ko da yake a yaren bahaushe ya ce wai baya cewa Allah ya gyara wai da an ce Allah ya gyara azaba za a yi kenan wata da ce Allah ya ba mu ya gyara a darasa inda aka samu wannan batun eh wai gyaran Allah da wuta yake wannan ƙarya ce ba kawai bahaushe ne ya tsaya kirga abin nan kawai da wanda suka zama gindan bishiya suna hira suka faɗa haka sai zama karin magana kowa na cigaba ne a ina Allah ya faɗa musu cewa da wuta yake gyara Allah walwali kyauta والوالي a نائبه bil imamati فيها game da sallar janaza min alwali sama da dan uwan mamaci saboda mai mala yace li hadisi abi hazim saboda hadisin abu hazim qala yace inni la shahidun yawma mata al-hasan ibn ali ina nan na halarci wurin a ranar da hasan ibn ali ya rasu fara'aitu husayn ibn ali sai naga husayn ibn ali yaqulu da sa'id ibn al-as yana cewa da sa'id ibn al-as wa yat'anu fi unukihi yana zungunarsa a wuyan shi wa ya kuli na cewa takaddam wuce kai masa sallah kaga dan uwansa da ya mutu amma yake zungunarsa idan Allah ya wuce kai masa sallah shi bai wuce ba yace falawla annaha sunnatun wallahi ba dan sunna bace ba cewa sarkin gari ko shugaban gari shi ke wucewa yayi sallar gawa ma kaddamtu ka kaga san ni ba zan saka wuce kai wa dan wani sallah ba amma tunda sunna ta ce haka za'i kun fahimta wa sa'idun amirun al-madina yawma idin a wannan lokaci shi sa'id ne sarki a madina wa kana bainahum shay gashi kuma akwai dan wani sabani da shiga tsakaninsa da wato shi al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib Allah shi yarda shi wato wannan na nuna kenan abin da ya dace da sunna shi ake yi ko da wani abu ya zo ya shiga tsakani na duniya ba za ka rushe sunna ba saboda san zuciyarka in san samun sa ne da kare sa wancan mutum tunda ba sa shi amma tun da sunna ta ce sai ce shi kai za ka wannan yana ɗaya daga cikin abin da ake kafa hujja da shi wajen imanin magabata cewa mutane ne wanda addinin ya suka sa a gaba ba son su dan kaga ko da sahabban nan da suka yi tafiya da wani limami da manzo Allah ya sa musu wanda shi kullun ya zo sallah in yayi fatiha sai yayi qul huwallahu sannan ya karanta surar da zai karanta suka ce to kai ko dai idan ka yi fatiha ka haƙura da kulhuwar lafi ka yi ta ita kaɗai kada ƙara wata sura ko kuma ya da wata sura ka ƙyale kulhuwar lafi ce a ni dai dole haka zai in dai ne ne limama haka zai yi in kowa za ku cire ni sa wani shi kenan ku sa wani ya mutu da kuta amma in ni ne liman to bayan fatiha sai na yi kulhuwar lafi sannan in kawo sura zan kawo ko sau zan karanta sura ba sai na yi kulhuwar lafi da yake sahabai suna da adalci suka bincika suka ga cewa cikin su ba wanda ya fi shi karatun qur'ani kuma da manzo Allah ce wanda zai muku limanci shine wanda ya mai ya fi iya karatun Qur'ani shi ke nan suka ce wuce ku ci gaba da yi dan ba wanda ya fi tantanta a cikin suka hakura akan me akan suna so ko akan ba sa so akan ba sa so amma suka hakura dan abin ya dace da mai sunna suka hakura su wuce. ka ko a yau kawai wani abu wani liman zai maka na fatin da sai ka dana bihi sallah kai kadai ba ta rai ba Allah bai saba ba manzo Allah bai saba sai ka dana bihi sallah ko kuma a je wuri kai ka san wani ya fi ka tantantar ya limanci amma sai ka tsigal ka wuce da ka ki aiki da sunna manzo Allah kuma ya ce wali umman nas aqra'uhum li kitabillah wanda zai wa mutane sallah shine wanda bi su iya karatun alqur'ani mun ta haduwa duka ko shekara biyu bai ba ina jin da wani shahararren dan siyasa wani abu da ya hada mu ina manta ko me da ya hada mu kuma duk da malamai Allah kalli waɗanda aka za a yi sallar a wajen in ka kasa su kashi uku kashi hudu duk malamai ne amma wallahi dan siyasan nan kawai ana yin ikama sai wuce gaba billahi lillahi kuma sallar magariba mai fallasa dan illa asar ce ko azhar ba za a san bai ce ba musu musu zai da auce a to amma sallar magariba dole ka yi inda tujidi mu ji in babu tujidi mu ji in wala dallin ne mu ji in wala dallin wallahi yazo dama ina dai ina ta fatan Allah sai ya karanta ni wallahi malam sai wala rali malam kamar mutum ya fita daga cikin sallah ni da aka yi sallama sai na saki Allah na san ba wai dan kafiri bane ko musulmi ne amma bai iya sallah bai iya ruku'i ba bai iya fatiha ba kaga irin wannan kankan ba har ina to haka kuma za ga waɗansu ɗaliban ilimi ya san ga wanda ya fi cancanta idan an je waje amma sai wuce gaba tsigil ya wuce gaba saboda wannan da rashin ladabi ne kuma rashin karatun addini ne da rashin takawa da rashin tsoron Allah Allah ganar da kai wallahi mun yi sallah mai rungani dai wannan sallah mun sha wahala a wannan sallah kowa cikin ya san ba ta yi ba sai wadansu sun yi karfin hali sun gyara sun sake a gabanka waɗansu ko ba ba su sake ba suka ce kan ransa ya ɓaci sai sun je gida amma ni naga cewa ganin ransa ɗin ya ɓaci ya gane ya yi kuskure nan gaba kar ya sake ban yi da matsayin wayo ta nafila nake ba karin ɓoye waɗansu suka ɗan yi dabara kamar nafila suke kamar farilla suke sakewa a'a na yi dogon karatu na yi karatu karara a jini raka'a biyu duk wanda ya ga raka'a biyu kayi karatu a bayyana kuma ka zauna baka sallah ba ka sake tashi kuma kayi asarance ya san me kai yi bai ji kunya bai je saba sunnar manzon Allah kai sai ka ji kunya wajen ka gyara masa wannan hadisi da muka kawo na Hassan bin Ali wanda aka ce wato ainihin daga Sa'id uh, sun yi magana da Sa'id bin al-As asalin sa asrajul al-Hakim wal Bazzar wal Tabrani da Mujam al-Kabir wal Baihaqi wa zada fi akhirih fa kana Abu Hurairah a karshe shi a ruwayar Baihaqi a karshe yayi karin cewa Abu Hurairah yace atunafisuna ala bin nabiyikum bi turbatin tadfinunahu fiha yanzu ko za ku wa? dan annabin ku hankali ta hanyar wata kasa da za ku binne shi a ciki kuna ganin haka shi zai faranta masa rai ko shi zai yaye masa damuwa wa qad sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ni ko na ji manzon Allah na cewa man ahabbahuma faqad ahabbani duk wanda ya so Hassan da Husaini hakika ya so ni wa man abghadahuma faqad abghadani wanda ko dai yake so hakika ya ki ni wato Abu Hurairah cewa wai kuna jin daɗi lokacin da kuke zubawa Hassan kasa kuna binne shi ma'ana ba ma jin daɗin binne shi amma babu yadda za mu yi da annabi ya sunanta a binne shi kamar abin da Abu Hurairah ke so ya faɗa ki sannan sai ya faɗi falalarwa Hassan da Hussein da yace dan naji da kunne na annabi ya ce duk wanda ya so su to yana so da duk wanda ya su ba na ki to wannan na nuna falalar Ahlul Bait cewa ba mai gaba da zurriyar gidan manzon Allah sai halakakki duk wanda ya tabbata cewa wannan na cikin Ahlul Bait wajibi ne ka so shi dan san shi wani bangare ne na san annabi ko kuma kinsa kuma ya zanto shi ma bangare ne na kin annabi sallallahu alaihi wasallam sannan wani abu za ku gani ku duba abu hurairah ne ya ruwaito wannan kaga duk karerayen da shi a suke na nuna akwai wata gaba da kullalla tsakanin ahlul bait da sauran sahabbai wannan ya zaume kuma kariya eh, idan abu hurairah na jin haushin zurriyar gidan annabi da ba sai koyi wannan hadisi ba ya ruwaito shi da ba zai ruwaito shi ba amma sai ce wa qad sami'tu رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أحبهما فقد أحبني ومن أبغضهما فقد أبغضني duk irin waɗannan yana da kyau ku rike su a matsayin hujjoji don ba yadda za a yi ka iya rushe bid'a sai kana da sunna a hannunka da zance da labari ba ka iya rushe bid'a kuma su yan bid'a ce sa kuke ganin wato an kai su bango ta hanyar riko da sunna saboda motsi kaɗan ka ce kala rasulullah bini bini kala rasulullah to wannan shi ke rusa bid'a to sai suke so su janye dagar daga kalar sulullahi ta koma zagi to an koma zagi kowa ya iya baya da makaranta amma in dagar ta zanto daga ce ta kalar lahu kalar rasulullahi to wallahi dan bid'a baya da ta cewa dan wanda yafi kowa karancin rabo a cikin kalar rasulullahi suna dan bid'a wanda yafi kowa kaso mai tsoka cikin kalar lahu kalar rasulullahi shine wa ahlus sunna to in an koma wannan dagar ko ahlus sunna ko kuke da nasara amma in an koma wata daga ta zage zage da hayaniya to kuma wancan su suke da me su suke da nasara dan sun fi ka iya zagi kai wara da kake da shi da zuhud da da irta kawar da kake da ita a cikin zuciya za ta hana ka kai wani zagi su kuwa babu wata takawa da za ta hana su su yi zagi hasali sai su yi zagin kuma sai su kawo hadisin ƙarya su ce annabi ne ce a yi zagi <laughs> saboda ƙarshen rashin tsoron Allah ke tsakanin zagin da kuma kare zagin ta hanyar hadisin ƙarya wanne ya fi wani laifi zulumatun ba'dha a'zamu min ba'dhin kenan ba ba'dha fawqa ba'dhin kenan Allah tabbatar da mu akan sunna Allah raba mu da bid'a ba abin da ke kawo wannan sai bid'a wannan hadisi na Abu Hurairah wa akhrajahu Ahmad aizan bi hadhihi ziyada da wannan ziyada Ahmad ya rawaito shi walakinahu lam yasuq qissata taqdim sa'id sa'id lis-salah sai dai shi Ahmad bai kawo kissar da take nuna an gabatar da Sa'id yayin sallah din ba wayanna ma ashara ilaiha bi qawlihi amma yayi ishara zuwa da ita da fa zakar sai ya ambaci qala qala hakim hakim yace sai wa wal hadithu awradahu al-haythami ya ambaci hadisin a cikin littafin majma gaba ɗayansa tare da ziyadar nan ta abu huraira kuma ya ce wa rijaluhu muwassaquna sai ce mai wazahul hafiz wazahul hafiz talqis ilayhi ma maqulun ma al bayhaqi wa qala fihi salim ibn abi hafsa ضعيف لكن رواه النسائي وابن ماجه من وجه اخر عن ابي حازم بنحوه وقال ابن المنذر في الاوسط ليس بالباب اعلى منه لأن جنازة الحسن حضرها جماعة كثيرة من الصحابة وغيرهم قلت هذا كلام قاسي وفي بعضه نظر وذلك من وجهين الأول إطلاق الضعف على ابن أبي حفصة ينافي ما قاله في ترجمته من التقريب صدوق إلا أنه شيعي غالي قلت فإذا كان صدوقا فحديثه حسن على الأقل على أقل الدرجات ولا يظنه أنه شيعي كما تكرر في علم المصطلح ويقوي حديثه هذا أن البيهقي أخرجه في رواية في رواية له من طريق إسماعيل بن رجاء الزبيدي قال أخبرني من شهد الحسن حسن بن علي حين مات فذكر الحديث باختصار وفيه قول الحسين بن سعيد تقدم ولولا أنها سنة ما قدمتم وإسماعيل هذا ثقة وقد تابعه أبي حفصة فهي متابعة قوية وإن لم يسم وإن لم يسم فيها من من شاهد القصة فقد سماه سالم وإن لم يسم فيها من شاهد القصة فإن لم يسم فيها من شاهد القصة فقد سماه سالم كما رأيت وغيره أيضا كما يشير إلى ذلك قول الحافظ لكن رواه النسائي وابن ماجه لكن فيه ما ياتي وهو جميل ما ليس وازاه الحافظ في التلخيص shi wannan hadisi hafiz ibn hajar al-asqalani a cikin littafin talqis al-habir ya jingina shi zuwa ga ya jingina shi ilaihi ma zuwa ga waɗannan marwayata guda biyu ilaihi ma zuwa ga marwayatan da aka ambata guda biyu wa kenan hakim da wanda ya zo bayansa maqaruna ma al-baihaqi tare da baihaqi wa qala fihi salim ibn abi hafsa amma ibn hadar sai ce a sanadin hadisin akwai salim ibn abi hafsa da'if wanda yake da'ifi ne lakin rawahu an-nasa'i wa ibn majah amma da nasa'i da ibn majah sun ruwaito shi min wajhin akhar ta wata hanya daban an abi hazim daga abi hazim bi nahwihi da makamancin hanyar farko wa qala ibn fil ya faɗa cikin littafin al-awsat laysa fil a dai wannan babi na cewa shugaban gari shi ya fi cancanta ya wuce limancin sallar gawa sama da dangin mamata a wannan babin dan abin da yake nufi da babin gari a wannan babi babu hadisin da ya fi shi da لأن جنازة الحسن حضرها جماعة كثيرة wa الصحابة وغيرهم للي Jana'izar Hassan bin Ali, da yawa cikin sahabbai sun halarce ta da ma waɗanda ba sahabbai ba cikin tabi'ai qultu wannan bayan maganar ibn hajar ta kare albani yace hadha kalamul hafiz wannan maganar hafiz ke wa fi nazaru amma a wani sashi na maganar tana buƙatar sake nazari wa zalika min wajhaini ta fuska biyu al-awwal wa fuska ta farko itlaq ad-dafi ala ibn abi hafsa da yace fihi salim ibn abi hafsa da'ifun wannan maganar tashi tana buƙatar nazari yunafi ma qala hu fi tarjamatihi fi taqrib dai idan yayi haka kamar ya warware abin da ya tabbatar wajen kawo tarihin shi Salim ibn Abi Hafsa a cikin littafin sa taqribut tahdhib dan a can cewa ya saduqun illa annahu si'iyun ghalib dan me kuma anan zai ce da'if a cikin talqis al-habib kun gane istidrakin da albani ke wa ibn hajar cewa kai ibn hajar yanzu ka ce salim ibn abi hafsa da'if ne amma karka manta a cikin littafin ka taqribut tahzib ka ce saduk kaga saduk kuma ana karban hadisin duk da cewa sai illa annahu shi'iyyun ghalib sai dai shi fa yana da shi an ci mai zurfi to anan nake son ku fahimci wani istilahin malamai a da bambancin da yanzu idan an ce shi'a magabata sukan ce mutum shi'a ne suna nufin yana i'tiqadin cewa aliyu ne ya fi cancanta ya zama shugaban musulmi bayan annabi ya bar duniya duk da cewa abubakar da umar da usman sun yi amma ba zalunci suka yi ba amma da za a sa aliyu da ya fi dace waɗannan su ne shi'a waɗanda in magabata sun ce wani shi'i ne wannan suke nufi dan za ka da an ce wani yana da ɗan tashayyo kama a ce katada ibnu da'ama as-sadusi yana da wani shay na tasayyu ko a ce wani daga cikin ashabul kutubus sitta nasa'i ko waninsa a ce yana da tasayyu abinda suke nufi yana da wani bangare na nuna cancantar aliyu da shugabanci bayan annabi ya bar duniya sama da abubakar da umar amma ba wai dan yana kafata abubakar ko umar ko usman ba ko ali ko ko abin ya dauka dukkanin su mutanen kirki ne amma wa ya cancanta akwai wanda suke da wannan ra'ayin cikin magabata na da to wannan din kansa ya saba wa asalin mazhabin ahlus sunna wal jama'a amma bai kai muni ba na shi'a ar-rawafid wanda su suke kafirta abubakar din da umar da usman kun gane bambancin dan karo ne ce a shi'a na karɓa hadisi ya shi'a a shi'a na yanzu wanda mu auren mu muke kira shi'a su ne rawafid su kuma ƙarya din ma addini ce a wajen su amma waɗancan waɗanda ake ce musu shi'a wanda suke ganin cancantar aliyu da shugabanci bayan annabi kadai ita ce da su ba sa nawa abubakar da umar su za ka samu mutane ne masu gaskiya da rukun amana shi an can su bai kai su yi ƙarya ba su kirkiri hadisin ƙarya su jingina ba annabi shi yasa sai a ambace shi a ce shi'i ne mai zurfafawa sai dai mutum ne mai gaskiya to a yanzu shi'a yanzu ba wani mai shi'a mai gaskiya a duniya dan ita ƙarya din addini ce dan taqiya ƙarya ce kuma sun ce taqiyar addini ce ba ma ba wanda ma baya taqiya ma baya da addini ma'ana wanda baya ƙarya ma baya da addini kaga da zaka dangana da wannan dan haka a nan gurin a hakikanin gaskiya muna da buƙatar karantar waɗannan firak na musulunci da suke danganta kan zuwa ga musulunci shi'anci mu'tazilanci kawarijanci da sauran bidowo inda suka yaɗu a bankasa ƙasa sanin su da usul din su da suka gino a kai da me ya bambanta su da ahlus sunna da kuma rabe su in suna da rabarabe na cikin gida da kuma kowane kaso ina ne daidai zurfin su na bid'a da saba wa sunna akwai wanda suke gaba ba ba akwai wanda suke tsakiya akwai wanda sun lume cikin wato ainihin halaka to kaga sanin su dan ka bambance kowanne in bayani ya kama to wannan shine adalci yanzu yan zaidiya ana kiran su yan shi'a su shi'a zaidiya shi'a ce amma ba sa zagin Abubakar ba sa zagin Umar ba sa zagin Usman amma su suna fifita Aliyu cewa ya fi falala sama da Abubakar sama da Umar sama da Usman amma sun yadda Abubakar mutumin kirki ne haka Umar haka Usman ba sa zagin wani cikin sahabbai amma suna fifita Aliyu a kansu to wannan sai ka ce ahlus sunna ne sun kaucewa ahlus sunna dan ahlus sunna su suna fifita Abubakar khairun nasi Abubakarin summa umar summa usman summa ali kaga sun kaucewa ahlus sunna min haisu tartib da wannan tartib amma kuma sun dace da ahlus sunna wajen rashin zagin sauran sahabbai sun yi dukkan sahabbai mutanen kirki ne kaga sun sha da shi'ar iran ina fata kun fahimta kaga zaidiya ya kamata ka san suwaye zaidiya kuma a ina suke yanzu kaga dan akwai littattafan su wanda ana koyan addinin su yanzu littafin subul salam sharhin bulugul maram na limamu sana'ani akwai nau'i na shi an ci na zaidiya ta tare da shi ana zargin shaukani mai nailul awdad akwai nau'i na shi an ci na zaidiya ta tare da shi amma sun malamai abin da suka kai gare shi cewa su ne aqrabu na aqrabu firqi shi'a ila manhaj ahlus sunna wal jamaa duk bangarorin shi'a ba wanda yafi kusa da ahlus sunna wal jamaa irin zaidiya amma sun saba ahlus sunna a wadan sunna a wadan bangalori ina fatan kun fahimta dan haka da aka ce shi'iyun galin ana nufin shi'a irin ta Iran ba irin ta yace saduqun illa annahu shi'iyun galin qultu albani yace fa idza kana saduqan in ya zanto saduq ne fa hadithu hasan duk wanda aka ce saduq cikin marwaita to hadisin sa ya zama hadisi hasan dan me kuma bayan a can ka ce hasan ne a nan zaka ce kuma abin nan ala kallin darajat mafi karancin daraja hadisin suka ce hasan wala yadurruhu annahu shi'iyyun ba zai cutar da shi ba dan ya zama shi'i kamata ta qarrara fi ilmi mustalah kamar da ya riga tabbata ilmin mustalah hadis wa yuqawwi hadithahu hadha abinda zai kara ma karfafar wannan hadisin nasa an al-bayhaqi akhrajahu fi riwayatin lahomin min tariqi isma'il bin raja a zubaydi imamu tirmidhi ya ruwaito masa wani hadisin ta hanyar Isma'il ibn Raja az-Zubaydi qala yace ni man shahid al-Husayn ibn Ali hina mata wanda ya halarci me ya faru lokacin da Husayn ibn Ali ya rasu ya ambata mu fa zakar al-hadith bi ikhtisarin sai ya ambaci hadisin a takaice wa fihi a cikin sa akwai qawlar Husayn al Sa'id fadin Husayn faɗin husaini dangane da ali da sa'id ibn zaid taqaddam falawla annaha sunnatun ma wuce kai wa dan uwana sallah ba dan sunna bane gabatar da shugaban gari da bazan gabatar da kai ba ko isma'ilun haza suka shi ko wannan isma'il mutum ne suka wa qad ibn abi hafsa gashi ya bi shi salim ibn abi hafsa wanda aka ce da'ifi ne fa hiya mutaba'atun qawiyya mutaba'a ce mai karfi tunda ya zama suka wa in lam yusamma fiha man shahidul qissa duk da bai ambaci wa illam sami fiha man shahidul qissa duk da bai riga ya ambaci wane ne ya halarci kissar ba yace akbar ne man shahidul husaina kawai bai ce akbar ne wane wane ba kaga ya boye sunan amma duk da haka ba a ce mai karfi saboda mai rashin ambatansa baya cutarwa faqad sammahu salim shi salim ibn abi hafsa ai ya ambace shi kama ra'aita kamar da ka gani a baya wa gairahu da wannan sama shi ma ya ambace shi aidan kama yusiru ila zalika qawl hafiz kamar yadda shi kansa ibn hajar maganar sa tana nuna haka da yace lakin rawahu nasa'i wa ibn majah lakin fihi ma ya'ti tare da haka akwai wani abin da zai zo ita ce mulahaza ta biyu shine abu na biyu annani lam aqif ala al-hadith bil janaiz bi sunan nasai wa ibn majah wa lam yurid al-mizzi fi tuhfat al-asrar wala an-nabusi fi al في مسند الحسين ولا في مسند الحسن والله اعلم ya isa ya isa kai wato mulahaza ta biyu da Nasiruddin Albani ke yi akan Ibn Hajar bayan maganar Salim Ibn Abi Hafsa da yace Nasa'i ya rawaito hadisi da Ibn ya ce annani lam aqim alal hadisi fil janaiz na duba cikin kitabul janaiz min sunanin Nasa'i cikin sunanin Nasa'i wa Ibn Majah da cikin sunan na Ibn Majah ban ga hadisin ba in ji Albani wanda nan ne ko inda ake zaton in yana cikin waɗancan littattafan nan za a gaishe a kitabul jana'iz walam yuridhu mizzi al-imam al-mizzi bai kawo wannan hadisin ba fi tuhfatul ashraf a cikin littafin tuhfatul ashraf tare da cewa inda hadisin ya zo cikin sunanan nasa'i da ibnu maja to da mizzi ya ambace shi dan ya keɓance wancan littafin da ambatan waɗannan wasu cikin malamai cikin akwai waɗannan wala nabulsi haka nabulsi bai ambace shi ba fi zakhair cikin littafin zakhair fi musnad al-husaini wala fi musnad al-hasan bai ambace shi ba cikin musnad al-husain bai ambace shi ba cikin wallahu Allah dai shine mafi sani ma'ana dai a nan wurin albani yana da ja akan cewa nasa'i ya rawaito shi ko ibnu majah ya yadda wadansu sun rawaito shi amma banda nasa'i banda ibnu majah kamar ya yadda ce maganar da hafi zai cewa salim ibn abi hafsa da'ifi ne ita ma wannan magana ba haka take ba a'a sai dai a ce saduqun in ko saduqun ne mafi karancin darajar hadisi sai a ce hadisi haka wata magana ta ibn hazm kyale ta sai a darasi ne gaba dan kun ga lokaci ya riga ya ja sai mu dakata nan abinda muka faɗa zama daidai Allah shi mawala da wannan ko kuskure kuma Allah shi ya tabbata سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. البخاري wani malamin bid'a gaskiya ne wannan yan a irin wanda na muku bayanin ana samu amma idan ana nufin yan a irin masu zagin sahabbai karya ne babu hadisi ko ɗaya cikin su a cikin bukari ko musu kuma ko sai mutum ya ce ga wani ya zagin sahabbai ne an san su zagin ba baka da umar ko bukari ya rawaito hadisi a wajen ina ba da kuma yin kun ga bayanin nan na hakikanin bambance shi'a da rabe-raben yana da muhimmanci da in ba haka ba sai shi a su ɗauko irin waɗannan marwayatan da aka sai shi ne kamar yanzu anan albani ya ce shi iyun za'a ibn ibn hajar ya ce shi iyun zalim saduqul lakin na shi iyun zalim albani ya ce to ai shi a sabata hana karba abin nan can zahabi da ya kawo abani bin tagalib ne ko abani bin wane ne yake cewa mutum ne mai gaskiya sai dai yana da shi an ci mai tsanani sai ya ce gaskiyarsa za mu amfana da ita shi an kuma shi ya shafa kaga za a yi amfani da mai kenan riwayar to duk irin irin waɗannan su da ake kira shi a dai su ne dai kamar yadda na faɗa muku shi a da take no akan ta aliyu akan abubakar da umar dangane da cancantar mai shugabanci ba tare da zagin abubakar da umar ba wannan an samu waɗansu da daikun sun yi cikin mutane masu tsoron Allah da gaskiya da ilimi duk sun shahara da wani don ba wanda ya halaka so ce su halakatu ne ko fatattu ne amma kowa ya yarda cewa sun kaucewa ta farkin mai ahlus sunna wal jama'a a wannan gabar a sauran dabbobi kuma suna ne suna tare da alhamma wal jama'a amma ɗan shi'ar yanzu na farko wannan gabar da suka kaucewa ahlus suna a ta ba ita ce kaɗai ba gabobi dubu ka samu sun kauce ahlus suna to kuma wannan ɗin kaucewa da suka yi kaucewa ta wanda za ta halakar da mutumin da ya zagi bakar ko zagi umar ballantana kuma ya ce aisha mazala ce ya ce wannan da ibn hajar ya faɗa cikin a ibn kasir ya faɗa cikin tafsiri cewa kafiri ne duk wanda ya ce aisha ta yi zarto ya zama kafiri bayan saukar wannan ayoyin cikin surtul ina ba dan kun fahimta ga idan mutum baya bambance na baban sai yin shiya su zurma shi ko dan bid'a ya zurma shi shi yasa nake ƙara dan hankalin matasa wajen bayar da muhimmanci dangane da karatu musamman karatun aqida karatun hadisi karatun tafsiri waɗannan ababai guda uku ba abin da zai kare ka daga bid'a irin waɗannan fiqh na da muhimmanci amma fiqh kadai baya yi wa mutum garkuwa daga fadawa cikin bid'a za ka samu yan bid'a da dama kuma suna ne karatun fikir inda sun yi karatun aqida sun yi fawaid suka zo da fiqh da su bada cikin bid'a inda sun yi karatun hadisi sun yi fawaid suka zo fa akan fikir da su bada cikin bid'a fikir baya iya maka garkuwa daga fadawa cikin bid'a ya kamata ku gane wannan karatun lugar larabci da nahawu da sarfu baya maka garkuwa daga fadawa cikin mai cikin bid'a babban garkuwarka daga fadawa cikin bid'a shine ka karanci tafsiri ka karanci hadisi ka karanci aqida in mutum ya karanta wannan tabbas ya yi wa kansa garkuwa da ganuwar da ba zai fada cikin tarkon bid'a ba amma don mutumin da ya karanta abin da ba wannan ba duk irin ruhuwa da ba zai iya kare shi daga fada cikin bid'a ya kamata ku san wannan sosai da sosai idan mace za ta yi wa mata yan uwanta limanci a sallar farilla ko tunafila na za ta tsaya ai mun sha faɗa a nan cikin karatu cewa limamiyar mace limamiya dangane da mata wanda za ta tsaya ne a sahun gaba a tsakiyar sahun gaba a cikin sahu za ta tsaya amma daga tsakiya limamiyar ke ba daga gefen dama ko hagu ba in mata za su yi sallah su yi sahu su ma kenan sai sun hada kafa kamar maza to me zai hana su hada tun da dai lokacin da annabi ya umarnin a hada sahu ya ce maza kadai ke magana ko umarnin annabi ya shafi maza ya shafi mata sai in dalili ya goya mana tafifi khususiyar maza sannan zaka kafa hujja da cewa banda mata amma in ba a samu ba dole dukkan umarnin annabi ya shafi maza ya shafi mata yadda wajibi ne maza su hada sahu in an zo jami to hakan kuma wajibi ne mata tsakanin su da juna su hada sahu in an zo jami wannan ke cewa cikin wani littafi bayan yayi addu'a ta gari na gode da addu'ar ka Allah saka alkhairi yace a cikin wani littafi ad-durusul muhimma li eh, jami'il umma na malam ibn baz Allah ji kansa gafara ya ce mutum biyu in za su yi sallar gawa to ɗaya zai tsaya a gefen ɗaya ne na ji kuma yanzu anan mun karanta a matsayin ɗaya zai tsaya bayan ɗaya yau a yanzu da mun karanta anan hadisi ne ko maganar wani malami hadisi can ko maganar shek ibn baz za ka tsaya kana magana annabi ya ce kuma a ce shek ibn baz ya ce Sheikh bin Baz yana cikin manyan malamai da muke ganin su da kimar da duniyar musulunci ta yi hasara a sakamakon tafe su ya ba da gudunmawa mai yawan gaske wajen kira zuwa ga sunna da tsayawa akan tauhidi amma matsayinsa matsayin malami ba matsayi na annabi ba zai iya daidai zai iya mai kuskure muna kyautata masa zato ga abin da ya bayyana na maganganunsa da ayyukansa da littattafansa da ke zama shaida akan abin da ya yi cewa mutum ne mai rinjayen alkhairi ba ma tsarkakewa Allah shi Allah shi ya sanin zuciya amma abin da muka sani a fili wanda dan adam ke hukunci yana da rinjayen aikin alkhairi amma baya nuna cewa shi masu ne da baya kuskure da haka kar a kawo maka hadisin annabi ka ce to kuma malam ne ya ce wannan kuskure ne ba daidai bane kar ka sake hada maganar annabi da maganar wani malami ko wane ne don sa in ya zanto abdullah da abbas na cewa waɗansu ina ce muku manzon Allah ya ce ko ku ce abubakar da umar sun ce ka duba matsayin abubakar ka duba matsayin umar amma in an ce ga maganar annabi kuma ba sauran wani yazo ce abubakar da umar sun to ina kuma za a kawo maganar ko sheikh bilbas ko sheikh albani ko sheikh ibn taimiyya ko ibn al-qayyim ko sheikh abubakar mahmud gumi Allah jikansa da gafara ma na dai duk lokacin da aka ce ga hadisin annabi to wannan shine abin da zaka dogara da shi wajen fatawa da aiki amma ba maganar wani malami ba dan malami ya iya daidai ya iya mai kuskure kasancewar ya yi kuskure cikin wata matsala kuma bayan zama abin zagi da zaka zage shi dan ya kuskure a wuri kaza wannan ya kawo wani larabci ya ce in kana sahabar su sallallahu alaihi wasallam ai rijaluhum wa safin. au kama kala na farko dai wannan ba hadisi bane cikakke ya kamata ka rubuto shi wai wanda ya faɗa masa wannan din sai ana kafa hujja da wannan cewa sahabban annabi suna takuduwa maza da mata suna yin sallah ko kuma ya halatta mace ta yi limanci na farko wannan kar ma ka ce annabi ya ce wannan dan kanka ka ce auka kala kana shakkar ba haka yake ka je ka bi malamin da ya faɗa ya nuna ma hadisi inda yake ka kafo shi a rubuce da larabcin ta kar ka je ka wa annabi ƙarya ka halaka ba a jayayya sai bayan an shirya idan an shirya sai mutum ya yi jayayya da bil isi ya cika bakinsa da surutu saboda yayi ne ya shirya amma baka shirya ba kana au au au kin kaman kala ko kaza ai baka da bakin magana wannan yace malamai irin sai ibn jarir tsabari da sauransu suna ganin cewa mace za ta iya limanci gidan girman Allah kaga dai har yanzu wannan baka san ma me kake ba wai me yasa ba ka fahimtar ilimin addini da ka'idojin fahimtar addini musun mu a nan gurin musu ne akan cewa ibn jarir dabari malami ne ba malami bane ba mun yi tufaki akan menene sannan musun mu ya gina ne akan ibn jarir dabari am am dan bid'a ne ko dan sunna ne mun yi kan akan ne malamin sunna ne amma musun ma'anan gurin shine aikin annabi da na sahabai ya tabbatar da limancin mace ga maza ko bai tabbatar ba me ka ce mana zare da ya ce me ka ce mana dan ka ce mana zare da ya ce Ka ce komai ba dan ibnu jarir tabari baya cikin masadirut tashri baya shar'antawa baya halatta ko ya haramta ko ya wajibanta ko ya musahabantar wa ke da iko haka manzan Allah to shi muke so ka kawo mana hujja daga wajen ko shiriyar sahabban sa tunda yace alaikum bi sunnati wa sunnati ya kara wani yace kuma wa arba'a wa al imam ibnu darir tabari kamata ku rika fahimtar addini kaga shi yasa sai mutum ya a sunna wata sai a bashi bid'a sai karba saboda gina kan sunna dan da aka yi la'ani a kansa yana da gadon ubansa dan me za a bashi gado bayan ba dansa bane ba ya riga ya la'ani ya ransa ya ce ba dansa bane ba kuma sai a bashi gadon sa hasali ma ba a jingina masa shi ballan sana maganan gado da sauran hukunta hukunta su biyo baya na'am a yaman suke a yaman suke wa alaikum amma ba zan ansa komai ba ina ga lokaci ya riga ya yi zai ku hakuri ni ɗin kai na daga tafiya da ke wajen kilomita ɗari uku kai tsaye da zarto masallaci bayan na yi waɗansu alwala kawai a gida kaga سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك